Assalamu alaikum masu barkan Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon labarinmu wanda za mu fara gabatar muku da shi. Mai suna wata mace. Wannan marubuciya sana S Matazo ta rubuta muku shi. Wanda zai dinga zuwar muku daga Dausayi TV channel. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Gudu yake yi kamar zai tashi sama. Wani irin yanayi yake ji a ƙirjinsa wanda ba shi da bambanci da zubar garwashin wuta. Kama almara ƙafafunsa suka so yi masa nauyi, yayyayyayi ya motsa su amma tamkar dutse haka suka zame masa. Durkushewa yana da laɓansa da dukkan ƙoƙarinsa yake son motsa su. Yana son faɗa musu su ingiza shi zuwa gaba kafin abin da zuciyarsa yake ɗasa masa ya afku. Yana jin dukkan yana jin dukkan Dan mamakin da ya mallaka suna kubucewa da wani irin nadama. Ƙasar wajen da yake tsugune ne ta soma wani irin girgiza, idanunsa ya buɗe da wani irin matsanancin tsoro, wanda ya bayyana har kan labbansa da suka soma rawa. Kafin ya wani yunƙuri, fuskar da ba zai taɓa mantawa da ita ba ta bayyana, ita ba ta yi sama ba kuma ba ta yi ƙasa ba. Tsoro ya kama shi matuƙa, dama ana mutuwa a dawo, ya ayyana a ransa. Sai dai tunanin sa ya rabu gida biyu lokaci ɗaya kamar yadda lokaci ɗaya fuskar ta rabu biyu. Ɗaya tana ɓangaren dama cikin shiga ta kamala ɗauke da murmushi. A gefen ta korayen ganyayyaki ne suna lanƙaya da wani irin fure mai ƙayatarwa. Ɗayar kuwa murtuk take kanta a tsefiya, ya mimmike ga wasu irin hudoji da suke da suka babbarma. Wasu irin macizai na fitowa ta ciki suna haurawa zuwa saman goshinta. Wuta ce mai tsananin zafi take fitowa a bakinta. Hucin wutar ne ya bige shi ya sa dukkan hannuwansa yake yana karewa, bakinsa na rawa ya furta, Zahida. Wata irin dariya mummunar fuskar ta yayin da kamilalliyar ta ɓace wa ganinsa, kai can ka kabir. Motsawa yana jin ba shi da wani irin yana jin yana yin baya da wani irin taku da dukkanin kumajinsa yake fatan ya ɓace wa ganinta amma ya kasa motsawa. Bansa ta ci gaba da yi tana dariya mai amsa kowa, sai hucin bakin bakinta da yake ci gaba da ɗumama yanayinsa. Kamar yau ne Kabir, kamar yau ne za ka zo inda na zo. Wani wawa keke rami ne bayyana a bayansa shi ya tilasta masa tsayawa har ta riske shi, ba wai don ba zai iya motsawa ba, ba wai don yana gudun wahala ba. Yana jin zai iya faɗawa ramin domin ya kubuta, amma ba haka ne muradinsa ba. Muradinsa kawai ta dafa kafaɗarsa ta ce Kabir, na yafe maka. Wata shaka ta masa mai matuƙar zafi, take ya soma kakari yana yunƙurin ƙwacewa amma ya kasa aiwatar da komai. Wata da take bakinta ta hura masa komai ya ɗauke masa, yana jin yadda duniyarsa take sauyawa sai dai ba shi da wani ƙoƙari. Tun kuɗa ce ta yi ramin bayansa ya soma tafiya a hankali, yana jin yadda idanunta suke ɓacewa daga ganinsa. Kafin ya kai ƙasa, Ya lalliya fuskar ta cike da murmushi, ta rikide da wani irin yanayi mai kama da tausayi tana furta. Kana da sauran lokaci, za ka iya gyara kurakuranka Kabir, ka gyara kafin zuwa ranar nadamarka, ka tuba kafin Ubangiji ya kawo ƙayyadewar lokacinka. A gigice ya barka yana kiran sunanta da ƙarfi, Jawad ya miƙe yana buga tsaki. Gaskiya ni ana ƙwarata wallahi. da aka haɗa ni kwana da mahaukaci. Ihu ya ci gaba dai yana kururuwa da ta haddasa wa mutan gidan fitowa. Hannunsa na kan wuyansa yana kakari. Kafin ka ce kwabo, gaba ɗaya sun cika ɗakin. Wasu kuma na da gauje suna suna ta faman jinjina lamarin. Sai dai jin sunan Zahidat da yake kira ya ba su amsa dalilin ihun. Baba, ɗan Galadima ne ya riko shi suka fito faɗi yake yi. Ki yafe min Zahidat, dan Allah. Abokiyar zaman mamansa ta ja tsaki tana mitar an katse musu baccinsu. Labiba kuwa tana gefe amma tsoro da mamaki sun cika zuciyarta. Kabir ne yau yake kururuwar yafiya daga Zahidat bayan bata duniya? Wani tunani ya ɗansa a ranta tana ayyana ita yaushe ne za ta nemi yafiyar Yusuf. Baban Murtala ne ya magana kowa ya koma sashinsa saboda yadda ƙananun maganganu suka so mu tashi. Sai dai hakan bai hana 'yan habaice-habaice tashi ba. Labiba tunda ta koma sashinsu ta kasa komawa bacci gaba ɗaya da dama da dana sani sun rufe ta. Idan haƙƙin yaya Zahida ya dawo da yana yawo da Kabir har ita ina haƙƙin Yusuf da na yaranta zai kai ta. Gabanta ya yi wata irin bugawa da ƙarfi Bata yi aune ba har aka kira asuba tunda ta idai da sallah tana zaune kan duma har gari ya haske. Babu abin da take yi sai tunanin rayuwarta ta baya. Wata irin nadama ce take lulluɓe da zuciyarta. Bisa tunaninta na zama wata mace kafin zuwan wannan rana. Turo kofar da aka yi ne sa ta mai da hawayenta sai dai mamaki ne ya kashe ta. Ganin shigowar yaya ganin shigowar yaya Ade sashinta. Karan farko tun dawowar ta gidan. Zaune take a babban falon da zai sada ka da ainihin cikin gidan. Tun fitowar ta asibiti ta ƙara zama wata shiru-shiru fiye da baya. Ita da kanta mamakin kan da take yi game da sauye-sauyen da aka samu kan wasu ɗabi'unta. Hawayen da ya kwaranyo mata ta goge tana jan ajiyar zuciya. Fawwas ne ya shigo kamar an je hoshi, ƙiƙam ya tsaya a kanta yana ƙunƙuni. Wai ki je, in ji Uncle Jawad yana sutrum yana jiran ki. Ba ta ɗauko ba, bare kuma yaron ya sa ran samun amsar da ta dace. Ficewa yana turo baki tare da sakin maganganu, waɗanda ta san a baya ko da kuɗi aka haɗa shi bai isa ya furta mata su ba. Amma yanzu wanda bai kai shi ba ma zai mata haka. Tunanin ta ya tsinge lokacin da ya kame sai shigo yana wuce Ke Labiba, Dan iskanci ana sarrafa miki asiri kine zaki watsa wa mutane ƙasa a ido. Yaron nan yana zaune yana jiran ki. Tun ɗazun amma saboda baƙin halinki kin yi banza da shi to wallahi ki sani ba zan ɗauka ba. Na gaji da yarinki. Yaya kamis mana ba na son jin komai ki tashi ki fita ki bani waje. Kuma kika sake kika yi masa abin da zai tunzura shi ke kika sani domin shi ne makamun ki gidan Yusuf. Da mamaki ta ajiye kallonta a tsakiyar idanunsa. Ya dindina mata kai cike da ƙwarin gwiwa yana ajiye murmushi a saitinta. Wani abu ta jiya da kike jinta. Jikinta a salibe ta mike tana tattara guntuwar natsuwar da ta rage mata. Dogon hijabi ya kasa ta saka ta fito tana bin bango kamar wata munafuka. Ɗaya bayan ɗaya mutanen gidan suke kallonta suna suna watsarwa har ta isa wajen da aka tanadar wa baki. Yana zaune ya ɗora kafa ɗaya kan ɗaya yana karkaɗawa. A tsaye take tana kallon sa ƙasa-ƙasa. Bai ko kalle ta ba sai murmushin gefen baki da yake saki tsaf ya kare mata kallo ta cikin zumbulelen hijabinta. Tana da kira mai kyau ko ba komai zai kwashi rabansa ya kara gaba. Tunda komawa gidan Yusuf ne muradinta ko ba komai zai zame masa makamin nafarta idan ya so ita ba ta fito da tambarin da 'ya'yanta ake mata gori a kai. Labiba ta fito da tambarin da yayanta yake masa gori a kai. Labiba ya kira sunan da wani irin sauti. Gaba ɗaya ta jikinta ya nemi sauyawa. A hankali ya tako inda a hankali ya tako inda take yana zagaye ta tuban da yake a kaikaice. Hancinsa yana sansanar wuyanta. Labiba, ki bani dama. Ni kuma zan faranta miki fiye da duk wata mace da na taɓa ma'amalanta. wallahi zan baki. Wallahi zan baki. duk wani abu da kike bukata. Gabanta ya ƙara tsananta bugu yayin da ta ji hannuwansa sun samu zancewa wasu sassa na jikinta. A gaggauce ta janye jikinta ta ɗaga hannu ta kifa masa mari. Kafin ya ankara ta ƙara masa biyu zafafa. Tana huce ta yi baya tana mai zuba masa jajayen idanunta sai kuma ta kwasa zuwa cikin gida a guje tana rosar kuka mai cin rai. Daidai shigowar ya kai musu suka yi karo da shi bata waiwayo ba ya juya kafin ya yi wani yunƙuri ya hango Jawad yana niyyar fita. gaban Gabansa ya sha, Jawad, kun daidai. Dakata min Kamis. Ya katse shi a tunzuri ya ɗora da tun asali ka san halin ƙanwar ka bata da mutunci bata san ƙimar mutane ba. Ina laifina don na rufe asiri zan yi wa kaina zan yi wa kaina rintan zunubi akan ta amma wannan bai ishe ta ba tana azarbabi da ɗora hannu a fuskata to ka sani ka kuma shaida mata wallahi ba shi da ci kuma sai ta biya ko ba yau ba aure kuma ba zan yi ba ka nemi wani miliyan guda kuma na cinye ta bisa ga kaskanta nin da ta yi ta mare ni ba wai dan sun isa fansar laifinta ba ta jira ce ni fu ya yi gaba ya bar shi na tsaye kamar status Da ba kai yana jin wani ɗaci a ƙasar sa. ya san waye jawwar da ya furta zai aikata wani wani da ya furta zai aikata. Wani takaicin labiban ne ya kama shi, hakan ya tunzura shi ya fita daga gidan ba tare da ya magana da kowa ba. Kai tsaye gidan mahaifinsa ya shiga ya ɓace ni fasashin mahaifiyarsu. Yana sababi babu ko salama ya haurar ta bayani. Wallahi amna na gaji. Na gaji da iskancin wannan yarinyar. Tunda auren nata Tunda auren da suka mutu ni ke hidima da ita amma gani take yi mu muka kashe mata aure na haifa fitukar neman wanda zai aure ta asirin muru a rufe na samu jahu na samu jawad ya amince babu mai zargin mu game da shirin mu saboda dama shi yana da tambari sakin mata a ziya'ar mu salin alin sai ta koma ɗakin ta shine take shuka masa halin nata har ya fasa bayan na zare kuɗi har miliyan guda na bashi shiyar baki Abokiyar zamanta ta sako kai ta yi waye tana riƙe haɓa. Saɗaf ta rufe babban tsakar gidan inda suke taruwa suna shan iska. Mata da maza ne a tare ƴaƴa da jikoki tun asali harabar wajen hirar su ne tun suna ƙuruciyarsu. Dama kuma tun mutuwar auren labiban wajen ya koma gurin kafa dandalin hirarta. Da haka yanzu da sabon labari ya samu a ta mama sau da ta taho tana baza musu labari. Kamisu ba ka da hankali ina ga. Me ke damun ka ne kan wannan kanwata taka? Ka san zaman da muka yi cikin gidanka shine ka taho kana mana ban bankaɗa haka? Shin auren nata waye ka so shi ba kai ba? dan hakan kai ne mai ɗaukar duk wani lalurarta. Batira yana jin takaicin amnan tasu, idan shi ne mai hannu cikin mutuwar auren Labiba ai ita ce jagoransu, duk wani iskanci da ta shimfiɗa a gidan da sa hannunta. Tashi mu je gidan na ganta. Bai musa mata ba suka fito tare tun da suka doshi wajen ta san maganar ta isar musu domin laɓa a gidan abin ado ne. Dan haka nan ta shirya wadda za ta tare su. Gab da za su fita ne ina Sa'ada ta yi dariya. Yan ɓuya kuma da kuɗi aka haɗa a aure ta. Su da ake sayan siya su suke sayan miji. Ba ta barin ta kwana don haka ta jiyo fuskarta cike da murmushi. Aikin san shi zamani riga ne. Wadda taimaka maka daidai ita kake makalawa. Tun yaushe ya ke haɗa mazajen ɗiya da gida da mota, ke san yanzu kika san wannan martabawar? Sai ta juya ta bar hanye da baki, hajiya amna kenan. Haka take, ba ta taɓa bari a fahimci rauninta. Ta iya tafiyar hawainiya masifaffiyar mace ce ta ƙin ƙarawa. Ba ta ɗaga wa kowa ƙafa. Lokacin ƙuruciyarta ba ƙaramin mulki ta zuba a gidan ba, ga ta dai ba jinsin matan aure ba. A baiwa take amma kuma idan ta murda kambunta sai ta so za a baki sai ta so za a baki kwana. Mai gidansu har ya mutu yana shakkar ɓata mata rai. Ta zame wa matan gidan kadangaren bakin turu To har zuwa yanzu da kowa yake zaman gashin kansa karkashin inuwar 'ya'ya bata sake zani ba. Idan ka ce mata kulle za ta ce maka cas kuma ba kuma baka ka taɓa fuskantar inda ta dosa saboda ita ɗin kuli-kuli ce. Tunda suka shiga gidan bata tanka kowa ba ta wuce sashin ɗiyarta. Sautin muryarta ta ɗaya kunnuwanta. Yusufa mijina, mijina an raba ni da mai suna, sun raba ni da yarana, na bani ni ‘yar amne. Ras, gaban amne ya faɗi ta ƙarasa tana rungumar ta jikinta, Hawaye shirar wani yana bin wani tana share mata. Cikin da ta dinga raɗa mata maganganu masu taushi tare da alƙawarruka masu girma. A haka ta samu ta shiru tana ajiyar rai. Sana hankali matan kamis ta shigo ke shigowa suna kawo gaisuwa ɗaya bayan ɗaya idan ka ɗauke yaya ade. Jinjina kai ta bayan amaryarsa ta ƙarshe ta gaishe ta ta wuce. Ta gaishe ta ta wuce. Wato Kamisu matarka Adi ta raina ni ko? Ki hakuri amna kuruciya ce, hakan kake faɗi ko da yaushe amma zan yi maganin ta Tabbata tana da tsaya ce tana tuna girman amintar da ke tsakaninta da mahaifiyar Adi wadda ta kasance abokiyar zaman mahaifiyar Yusuf. Duk ita ta ƙara rura wuƙar wutar tsakanin Yusufan a ranta har suka kawo wannan gaɓar amma kuma ta lura diyarta ta fi kowa kurawar Labiban Tabbas za ta ɗauki matakin da zai ɓata ran kowa. Juyawa dai za ta gyara wa labiban kwanciya sai ta samu bacci ya ɗauke ta. Amma kuma abin mamaki surutai take yi tana faɗin sunan Yusufa. Da mamaki take duban take duban ‘ya'yanta. Da mamaki take duban ‘ya'yanta ya ɗaga mata kai. Amne, ni dai zan biya miki sauke ki je ki yi wa Labiba addaa. ko za mu samu sassaucin wannan masifa. Haka take in tana bacci. To Yusuf ne a bakinta, haka idan idan ta biyu, waƙar Yusuf ce a bakinta. Girgiza kai ta yi daga bisani ta yi shiru tare da gyara mata kanta da ke kan cinyarta. A hankali ta saki ajiya zuciya tana tuna komai daki-daki. Sauraro a nan za mu dakata. Shawar da kasancewa da Dosa TV channel. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.